يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله يدد يا الله تبارك وتعالى ituna laitu lokacin na da mini ya tsaye albarka wani ah, <clears throat> yabo addu'a ma wifi da mini ya wuce na jiya da sisa ke azabu lugana mini bakwai tsanna tsanin ramadan tsanin rufa albarka wani ba allah ta baraka wata hala nan ka tuna yi bibin yin suratul an'am wani tuwo yi ji karatu Arbe ayayen ishi jin ne ko insha Allah karatu ya na ayan shi daidai ga kwana Allah tabaraka wa ta'ala ga yi da zan alladina atainahum alkitab billahi minash الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون الذين آتيناهم الكتاب zagana jila littafiya a ga littafi abun nan isharu a taura da injile a gagi coci gaga da ya? wato ayan nan bu zane jila a taura ta injila ya nan na wu kama yarifuna binahum ake annabi sallallahu alaihi wasallam yi wani wuje ya da mini littafi abu kama yarifuna binahum kemina ke gimi macaji yana so ci gaga balatiya ko iri tsanani ya boye na zawon gajin gyagi bagi gwako gani zage ne nan so mazane da abishi na ke juya na iri tsanani ya kere da ajin ke giba juya na iri ya ke wucin gafi a nan muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya gani littafi ya shigo gamara su kuga falamma ja'u ma'arafu kafa bi so a nabi na biya bibiya na gande ba wuyin qur'ani na aji ci bi idan ya tuya ya tuyi kada su ruwa an fi sama da gana jati ci a zuya na ina ji asara na ji mina asara ya ce ci na ji ga nabi na fam layu yu'minu gara a ci jima da gambe annabi ya yi aliman na je la bayani bin ci a yannu ki domiri na dagba kwaya allazi na ate na rubin kitaba ya arifu na hu ya arifu na hu a abin mai da cin tawidiya ayan tawidi gefe sabana jila littafi a taura mai jilin ake tawidi tsinsayin tawidi ya gbe wani littafi ne shi da laji bayani ya tawi da kyau na lasa kula jimina a kyuyi kama ya rufu na abu da mu yi kemi mina iman cajin ke juyana sai da ya ci ta ta zuya Allah mai ya ke so hunca da ya ci ta zuya da jijin imani a nan kyuyi ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب amana na zulamu ziga gobi na kubo mimman iftara allahi kariba akula na gama na zu a tasukuna eh, auka zaba bi ayati ko aya sukula ga gama na nan ima na ta ce za a yi gizo kwata wa gawa gamanan su cikin za na in na wani lalala lalamar bai fife la yi fi zalimun zane zamina cikin na kuna a adarwa Allah فقال الله تبارك وتعالى ga abubuwa man azlamu mimman iftara ala allahi kadhiba zika gobe na koko ga nasu ga manata su kuna ban da cewa man azlamu mimman mana masajid allah zika gobe na kuma aku zana masalaci kan ga gada ba a jibo ta su kuba na man azlamu mimman yadawo min duni layi man la yastajibu la wa mana azulamu wa ma azlamu ziga gobi na kuma ziga gobi na kuma ƙurani ma ga gana da da shi ba na eh, bayani na manje ji ba kuma manje da zabe yanayi <clears throat> aka ga ga ziga gobi na kuma gan alaliyar ma yayin shi kama kama ba da a gaza na kama silacin ga gobi na kuma ba a gaza na zuga mana ta su kuma na gobi na kuma ɗan kanu ta wata ne jiro wata za mu ci an gabo bi na kuma to zi bi na kuma a ga ga yanti ena ti yana laban ya su yi ayan dundun bayani misali babon e ga gama mana zuwa ga a gama mana taza adda gobi na kuma ta ci zane je gama mana taza shi no duji zane zuga mana ta allawa amma ga gaga ya ci a kaza ga da nan rocho adda zana gobi na gonku da na kaza ga dana ga ga daji bauta su kuna ma hmm? bai ci nan wanda za su ga manata sai tuni jalita wani su ga manata za wani gina ya ci amma alkaliku ya tuni jalita na nan wa su ga manata bi na kuci cikin zuwa nan gamala kazzaba bi ayati be ci na musu ga na su ko na gama ke la ayajen su ko ga manu na lalle da nan ji da na garbana a zalimin mu yana kuci ciwo kiwa ويوم نحشرهم aya na ma gagaga ya tiye eleju na dan ezu layin pasoko bacho ade na dele ana eh to ye wo to dele kuma ne ele on chukun nga izo zo yan ki amu mm ele ga on to yo so aya tawili ya jigayo so ko ga yo mana shuwe fwe bedon eh ya ga zawon gizi ko ya ka jami'a bayanu hada kyan da zumona a gaba na kwaye ka na zawunci ake gunci ba ba ɗan eh, bugu kuma lele in fasan a san da zajiya ko kuma uzirin nuna cude in lobi haya a jami'a bayanu hada zaliyana kyanmi bai janatu da hangi to jini za ci ga a yi ka jafan kiyama ko wai ma na jami'a bayanu ثم نقول كان في وانت قاعد بيتا غن الذين اشركوا بذلك وين انا في لا ينفس كوبا تشي يا غدا يا غا اين شركاءكم الذين كنتم تزعمون babu yin gane je fe lafa su kuba cina eti fe dagaga don a jini ne a yi a ji kaza a yi kaza a yi a boye bi su kwe eh, a fayin ma layi lo na e ga mutum je daga tiyan zagana na je lafa su ko ba ci wani babu maza wacce yi dainan nan wale a garwa ya nace bibin kira sabayya wa yau mai yahshurum jami'a ba ta mana jenni abin da zane ba bai yahshuru na bai allahu ko ka na shurun allahu ga ga ta sun ta fana na shurun ya kuza wangi je kana wa yau mai yahshuru fana su kowa allahu ma kuza wangi je kan bayyane wani suma ya kulu ta ga gan da ya zane sai waye ne ga aina shura kawo kuma labe na kuntum ta ta zuwan babu ya gane je lafa su kuma ba ci ci fai daga ga ga abu ya aje je a yi nan babu a nan mushrikin thumma lam takun fitnatuhum lalle ijafu gama fiya illa fati an kanu a fiye gaga wallahi rabbina iji kutubi Allah wani itoci ina ma kunna mushriki yiwuwaye mutu ne da ijo na yiwuwaya yi makyoce da ya yi wane ne eh ana fitnatu na iktibar mimaci ne babun nan nauyi wato hasfu da bai idafa ya mudafu eji na ya timi mana su kuma cile ci biya ga babu ya ina je fe lafa su ko baci na babu da yin nan na eji na ya timi maci na wuce na su kuma cile ci ga gunci wani ga yi ga a ga a jikuti bi allawi na ya cuce na a fida na ji wayana a gami ne ruwayan da cukira a sabaiya ثم لم يكن فتنتهم ثم لم يكن فتنتهم الا ان قالوا فسمعنا da eh nane uba da wani gagan ebo tsanani ya zaba na ta ile kiyama yana a gama jina a ga ele ga wata kila ga su gama nan wuce a ga gagwa ki Allah wa Allah ya gama zurci ne ya wane bakara karatu Qur'ani na kowane goya na wacce da kai ba kada buwa kada buwa ala an fusi kemle zagaji su gama na tatita cana ẹ̀yìn eh, eh, a àtúgà àgàgà máa náà bùdú mú ilá ló kọ́rù ìbò náà ilẹ̀ láì zulfa àtẹ́kẹ̀ ó gàgà kúta àná jíjì sọ̀kọ́ àná àmá àdéwà àwò ìwọ àdébà aláàtọ́ abá sọ̀kọ́ mọ́nà sọ̀kọ́ àgbẹ́yà sọ̀kọ́ àdọ́pá àti ẹgbẹ̀gbẹ́ àgàgà bá wọ́n ìwúntì ní ti fẹ́ lápá sọ̀kọ́ bá ti ní tààrà àmọ́wọ̀ ya ni aláìnàpá sọ̀kọ́ bá ta sọ̀kọ́ bá wọ́n tó ti kí náà zú gàmọ́ náà nílẹ̀ ọ̀tọ́ làánù máa ká ní yẹ́fẹ̀tọ̀ wọ̀ ẹ̀yẹ gánizà fẹ́ zú gàmọ́ gama na tabo fi lafa su kuba ci na wuce ya gbi hanyoyi nan nan a suke oge ya wuce ya gwaga waya ci tacan yana gwato nan ga a tsewo a ga ta gwawa lamari ya ma lamari na zandun da hadi fetin nafsi nafsi nafsi ya ci tacin ya ci tacin gala ne ya yau annabi muhammadu buji ga fe ga ummati ummati ummati alume ne alume ne aboki ba annabi dogon ya gangwani ina ga jama'a ne wani wagan jama'a na bana ke bata ne bitu ne ke bata ne Allah ba ku yi ga ya ga wa don da ga ga nafsi nafsi ha eh? so ulaika alladhina yad'un yabtaguna ila rabbihim alwasila ayyuhum aqrabu <coughs> annabi isa fa go to to afi ga nafsi nafsi ita ta cin boki boki bo wale ga za su manwuji zane ja tun fina aino ci saiti umbo na muke kenan ya umbo su kona mu a ci gane wa go de ne su da ba su ko tuna mari ki ya mu ala su ko ga unzur ya muhammad kai fa kada bu ala mu sai da ne da ga mun zuci ta ci ta can ina ja na ga ga ju ko kuma ina ina lugwa na ga ya lugwa awu en wo gwa na de zo na ma ga ya lugwa a jine na na ga ya lugwa yana lati ja ci na dolla anu ma kanu yaftaru ina fe zuga mana tubo ga yan kutunci jaje a wani ma'adin ayoyin nan a tsawale yake kutunci jaje yanzu mai awa nan eh kutunci ga tsawa dana ai ya ci zoko ga ya kuti yo tsawa dana eh banu ga yi min suratul bakara anu ga yi ga يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أي وزن فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة كي إجارة أنت تقول أنت جو أنت ene kiyama egungun gani be petro be karonzinya a ene jahannama egungun gani be annasu wal hijara zawangi ge ge la gunu edane ne ge le zawangi je no to afeke barabara wal hijara ta ku yukuti ja ge ku fi bo wa de uze be ke barabara na ike fo ile yo ga ike wa ke mi yo yo no Wa minhum man yastami'u إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا Allah tabaraka wa ta'ala ga yi gagam wa minhum adada miniyan jama'a annabi sallallahu alaihi wa sallam eh man yastami ilayk dana ji fi bishi wato bana lokacin da bakatu wai ji bayani ya wai jawazi na mata bibi shi ko wa ko bi ta ce ko da mata ta ce ko waje'alna ala qulubihim akinnatan su ko ga yayin ji lafiyayen ba te mu yake nan Natan, eh yayin yayin ba kofre eh yayin da ci lafiyayen ba na ka ga ga ga alkhairi fatan wa da magada ya wuce ga yayin bate eh haci ga an yafka wa da ba ji fahimta ya karatu ne jiya na a ji fahimta qur'ani na ne bayana

hatta idza jawuka har be lokaci na bebe bawe na ka ga da ayami ku ne na kafaru minu da jiga ji kafirci mina bona ci kota kafirci a yi suwa ayi lamme la fi atula a aja ake fini a na aza yi la, satirul awwalin a an ga yana na mu ga ku pata da ne ci mu yana fani e ci ta ga ga ta ci munafiki ga boye da yi nan no so ko ki hali na tuna ga yito hmm aga o ga yicho ya ga ina ne ya qur'ani ina ne ba qur'ani ina ne ba qur'ani ina qur'ani na da bayana a tuwa gun ga ga wala ma lo da go ko na ne ba qur'ani nga waga asatir da awali na ma e na wuyu mutu fu karana da mini kurano da no be da jija un ja ni dina ne ba kurana amma ganel ya eh ta alamu yayi munafici so wani za ta mai istami ne kamar za ta ne shi tubo da na da duniya. ban da ci so kullu be da min suratu nu suratu yunus wana <coughs> wa minhum man yadhuru ilayka afanta ta'iduhum yawlaw kanu la yaqilun eh idan idan ba na fe chole eyo no mafiya bone jiya ye bonchayo anabi ngo wana ba wuya ye bonchiwo afanta ta'iduhum ya walau kanu la yaqilun to ba da hankali wa hankali wa ya nafiya abu na amfani so kaza annabi da ka kuma zamu ci annabi banza chungwa wa hum yanhauna anhu wa yanauna an wa in yuhikuna illa anfusahum wa ma yashurun wa minhum adadun min abu wa unko wa hum jama'a yo yanhauna anhu mazaza fi kaza an ga daya da nabi wa yanauna anhu atumi la lóòlé ìdè ìlú kúbà ní pẹ̀lú yìí fi ìlú kúbà bá náà wọ́n sì ní níbo ajo fàálà ìfàálù náà ha yẹ̀ náà ha ó ti gáṣì jù yẹ̀ náà ha wúnà ìtìkéde náà a yẹ̀ a náà ha yẹ́ mọ́ fàárí yẹn mafari obe abin ma'ana wa kayan mana ci da zabe fasara muna ga wahum yan hauna anhu eh eza jayo na jaja kan anabi ato ye kazawangiji ke anabi lugwa ke milata anabi lugwa mana ci da zabe fasa daga na yo abun nan yanhauna anu e kan zawangiji ke guna latu anabi na lugwa guna ndo caji idan ya anabi araja ji fasara gani be ila misali be da abu talibi yanhauna anu e wa ga yugo tsa tsa anabi sallallahu alaihi wasallam amma to ne kan gwagawa ga yagun to anabi ana wahum yan auna anu a to mai lafiya biyu níbẹ̀ ní ọkọ́ náàyù ó ti yí kíkà náàyù ó ti pípẹ́ ya búùdù ètò pàtàkì wáyé ọkọ́ èèkàn bi kí a látọ́ àníbi lúgbà biya gbé àbẹ̀ àníbi ètò fásẹ̀rẹ̀ ni. e kano an ke wulatsu a binugwa lugwa a to mai na gbaya ga ni a to gogo ga daga na ai kan gwaya nabi na aji ma ni duniya a gbaya ga nabi to sun aji ma ni duniya har a da hadisin da ci da ba hadisin na ga haki mila da ga hadisin sai yin moyo ga ayan na nazalat fi abi talib a cuci bai ta abu talib kana yanha nasa anin nabi sallallahu alaihi wasallam an yuqza wọ́n ti fẹ́ náwó fẹ́ kọ́dà fẹ́ náwó àyíkìjì wọn fẹ́ kan wá dáadáa bẹ́lá bùtọ́ àníbi mọ́ kwaki bo ni zane yabo àníbi sallallahu alaihi wasallam na egiye jiwuyo muna abu talib bi abdullahi na yi baba àníbi sallallahu alaihi wasallam na limanni ma so ya jiwu na ma àníbi na ajajen ni wele ga ngakken da àníbi wọn àdánwé wọn àdúgbò amma yadda wani da anabi kwata mutu lugba alakutu wa na mula mutu ji imani bi anabi ya mutu ya pipi a bi anabi wa bi ji imani duniya eh aya jikin ya ci dokun da zai gaga ta abu talib wani rashin imani nuna har ta yayi na kala ta ji man ahbabta walakin Allah ya di mai sha wallah ba wuya da na ba wani wa anabi su kuka ji wuza na ba ba ko shi ya zaji a da zaga ga na yau abu talibu a imani ji ke kuma shi ya ji yau a ganga abu talibu inda a sai nali sai sai na mu ya za a nun dama ya a wai na saku ko dai gina eh a ya su gama na yau sai gogo a ya ga ya abu talibu su imaji tabbata zai ji bayani ke lalle abu talibu su ta te shirka wani eh? so a da bayani na bayan daga fasa yi dumna abin hilal <coughs> wani ji bayani gaga ayan nan hmm, a cuce cin dagi ji ya nabi sallallahu alaihi wasallam da guwayo zaguwo a cigayo fakanu a shaddan nan su ma'a wufil alaniya a yesuwa ke ya ga na bulata filo igi a ti na da yana aji zuma yawa 'ya' wuya e, washe da nasa alai fi sirri kem na ma da zanen yiwu da bango na ti gato sobo a e zaki alawo ta filiyoyi na wajen sobo na gazo a ci gabo hatim ladi su bayan ebogo mu yan hauna anhu e a yi wani shi e ka jama'a ji imanin ji da annabi ne e ka zawan ji milatu annabi e ba bayani ne wai na na anu a tuma ɗaya da annabi a baya ji ne duniya so ko ga yi ya mai yuli kuna da zana ji alaka na ji wuce na ji na ya illa hafi sama tita can ga ji alaka o ma shuru na ma ɗaya e kan don da zane ji ne na gwakon dane ti ma na ti fe le gangan nga imani ju cha mi tuwe o won a jigi àwọn o tara o le mo debi ya mo debi won yin e bo bo fo daju won mo debi won na ye mo nu na le ka ha mo don gara to awa e bi ka ga won na cha mi tuwo na so ko kullu ta mo nu alayya e ga ga ga to ra mo mi wara to ya ayo musulmi na alaykum so ko to ra

lau tamanni ro ma zai dai bukata yi jawabu ya ga izu wuki fi wa rabi lokaci na mushi mushriki gane jiga yin wayan ajiye da bi su na ne jiga ajiye da bi risala annabi sallallahu alaihi wasallam na da yi wani lokaci na biya ne anan na ko ake gina na miso kafin a kwafiye na wani wale fi'li wa kafa fi'li wa lazimi wa gada mabnil majhuli wa kula rutu ne bebe daga fi'li muta'addi fi'li lazimi ma mace na adabe ti mabnil majhuli a gade ne ya da man na ya bano sai ya bano wanda zaga ni da harfi jarin da zaga alai so aja da ai jumaci larabci ni gaci ci mai lazimi wa lulu bina wal majhuli wa bikin gada zaga harfi jarin kata wa kafa asalu lazimi lazimi mai lo mamnul majhuliya ene lo mamnul majhul ne mutaji so wukifu ala nari na manoyi wukifu ala nari daga aukafa ita ma'ana don wukifu ala nari bi ma'ana ukifu ala nari so kwa tejikini malaka za ja te jikini ana so eh ga yau eh daga wani lokaci na namarin na ji faruwa na lokacin wuce da yawa ga luye la ra'aita amran azima jawabu da wani da yawa ga da lamarin wuce ya lokacin wuce faruwa na wa lamarin na gota ne ne kin yi na gota na Allah wuji bayani a gare shi bayanin na sako jihana eh ablagu muke da tsananin gamu ga bayani ji bana kayi tso ya jimne ya tana yi huyi ya to Eh? misali fahmuddin razi mini tafsirin kun fiti bayani tigan nan ngaye ba misali abike zane da mulki na nga gan bai zane ji laifi na gan wani laifin ka zo ga tuzo ci wuye ji miawo egawa egawa mo zane ji laifi na wọn àwọn náà kàkún gbogbo na da na yẹjí wato wato alẹ́ ne mun ji bayana wususu amma da yi bumbunu ku dana na kama kun a jura yagi kun a lula da prison mo kai kin wuri da wani amu ko ni fene ta abu na yawa nufiya so su kwa susu da yi wa ga ne kya ji faruwa su kwa ga uga na ga ga so ga ne ya ga da so tsona mu ga tuye tuma ke la da wangi wanda ku tuya ku ga tuya ma Allahu alam so lautara da yi wa ga ne idan ki fu alan na lokacin a ke kafiri giye na ni sona fa kalu fa ga fa a fiye za fi tilala ga ya ne tanawo ka sai nuraddu e lai da yi ja Eh? aka yi kiji da yi je wadda muka duba rabbi na ya laya ya yi toci daga gamana da ya hanci biya wadda ko na minal mumini magafi da taci zane jaji imani nan ikira e kwanke wasu kuma ga yi don ɗaya eh, wani ya sa fi kuma wa minal mutabi ka gai wani a ya dama da yi jima fi biya daman na zuniga ya duka kawai yau igani da wani iya gilo rana zuniga ya tewo inda ga tewo ko zuni anu wa fa da wani ila mil kiyama ar abada e lo kwa jibia kiso ko ga bal bada lahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadibun bal a'a mujiyar da cila a ce beti rabon gani a ce ga gaga da dama mai jebe a ya layan coci gaga mana a magafi da taci mummini shi ba yan la a ci gaga dojin na badalan ma kanu yukfu na min kablu ma kanu yukfu na min kablu ina e fe shi zuba to da fe sona badalan ta tulaya ki a fe so a fe gaga wallahi rabbina ma kunna mushriki ijikuti ga Allah yi wayani so ko bako da ni je na famba ci na don e ya bi aga bo ile aga wallahi so ko ju kuti be wote iwo ene ene jo nani a fe so ewu awaga Allah so ko ga awaya to ewo ci ga tula o ngala ce ga so ko ga da da mu da je ga gyara ji ya la yo ji ga mana da mu ga da ta ji mu mini jibo to ke ewo ci tula tula ya no aga mu ga bayani ayan suratu yasin al-yawma نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون لو كان سنا فيجو كتيا سكوكا والله ما كنا wallahi rabbina ma kunna mushriki aji kuti ga allawi ne to ci ana awaye na da jo nani so ko fe te ba mi so mu ta e gwaji ya ga yiga bici ya ga ba ku ba ku ji ba te gaga annanaju ji amfani bai yi fiye wa wayan annanaju annanaju lokacin da wuce hatula ya zo gan cike lalle eh, eh, eh, bagu bagu ya muji a tun musu mai ti gama nan wuzu na nan kan gama daga gan ya laita na nuraddu wala nukaddiba bi ayati rabbina o su ko eh wala ke da Aisha iga da Aisha ya lawo ji gama na bayani magafi da taci mumini joni so na tuna ya na don na noga bal badalan ma kanu ne min qabla ina so shi zo ne wuta tula ya kya so shi zo ga shirka afe su a zu ga mana so ku ga waya yawanci ta tula ya kya ya wana ki tutula ya nan ba ku ba gwaji a gaskiya ta su ko ga lalle a waya ki wala wurudu so ko magato da yo to kan ga ke laki ze dai ze cika daga na wabe wani wula ya dama da ize alawadu limanu wani ena jile na ena na nga ga jile ya wona ma a ci jina nga ke ba wani da jun kan ga ya dama ga da ize na ta bayan na wula ka zubu lalle gama na zuciya gama ne ya zo na ga gaga da ya ga da dama da ize ya wani biya a la ya sako gama na a ga hafi da tatimu mini je wani gama ne ya zo kan ga damu wuce yayi na wake da nan ga dawo baba ga mai ji hukuncin da cin aja bana aja ga ya lamun lawu ma lam yakun law kana kaifa yakun ina fiya na su kudi kitu da yun ga fifi kin wa fifi no da yun ga fifi kin wa fifi no su kudi kitu wuje na fi kawai inu da gigin wa to yi na fi ana da yi mu ga fefe ke wa fefe na su gwada gigin mafi otu ana wani ga wala wurudu da ya ga ya damaci da ya jikin na ga ya wani la'adu a jaba da tun limanu wani yana nan ga lalugun yin shirka nun ga da jiyawa eh iza shi shi o oh, kasa eh aka yi kitan lokaci a nasu lalas eh ga gamu da lokacin a nabi ba mu ya to a nabi zuma to kuma gada da mu yara na wasu ba na na wai ga wa suna na da na kuma gada mu a ji sunna a to a nabi zuma ta ci muna fi gama afi lauru dula adu limanu adu aliman lawu malam yakun law kana kaifa yakun tuba وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين وقالوا أدى بغين هي ينايل دانوفيا إلا حياتنا الدنيا rayuwa ya jabu eh in hiya bi ma'ana ma hiya mun yo eh na mutu wana ya eh na mutu idan wala wana ya ibe da boyi nan mazo diga tubano ma na bi mabuzi na anan kya jagabo ijinjo jagabo jagabo gede jo jagabo la do ju ko mazo da wono da nan ci da boya gumbiya ba ta yi gaba jinne ga juwe mushiriki zalije layan fasu ko ba cina zalije je da bai su kwana ga gaba da jinne ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ولو ترى ga wale ya idu kifu lokacin agbagi kina ala ya gboron coci abona adana su kuna gaje da wule iya na ebe so kodana na ele yi je ba o wuce daga nan ele ya na na ele ya na wuji da ba na ga na ele ele na ga da mu bugo daga nan so ko ele ya ne so ko da ba to so ko ci na ganci wuce ge guru Allah wuce kala so ko ce ga ga ne sa hadha bil haqq ba ikina mi ga na ne na ni aje cike to ti gaskiya wale egagin na egagin wuyo su kwai lamila emila na mu ya zaba kayan gu bana watan eh afi azaba ba su kwa na kyani shi na ube ja bincike to an wuce gya gagan ba a kina mi gami a na ci gami a je bincike to nan gwamnati gaskiya kalo a gabbala eh wa rabbi na yi kuti be coci yi kuti be wata su ku gaskiyo yau kawai su kuma to shike na fazuku a azabu bima kuntum takfuru illa a badan gwalomi ya na ya feje feje ya kafirci da ya wena illa a badan walomi ya gallo azaba yana ya ciya a kyuwa قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى ila جاء الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا حسرتنا قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون الله تبارك وتعالى قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله lalle kan zabu bi liqa'i Allah zane ji fe na guguna gube su ko na gaggama za ka ji hasu ya aja asara agiliya eh hatta idza jatu misa sai na abin jiki ya mana amana na kin baktatan ya girku kalu lokacin shiga ga ya asara tana wasa na yayi alama faratna ya tinya wato yanayi bakon fiya da baku bai jona ila da ba da diniya eh, ya taksiri don gaya tafrito ya ji ga kando gaya da tafrit ile ifrat waga ganyaji wuce yi ifrat waga gbayaji wuce yi tafrit so a yi tilani eh alama farratna iti mana ibana ya eh, ya tafritu dai bana wazani no da wai farrata farratna fa'ala eh so nga ya yi tafrita ti masdari bo <clears throat> agi jadini benji yo sana inji inji tu kemnu kem na wa be ga injina tiga ya tafritu amma da ne ji ifrata aji zugana wai afrata wọ́n yíò ti sọ̀kọ́ ìpa àwọn àyà aláàmà àfúrátúná àwọn yíò ti sọ̀kọ́ ìpa àwà ájì túnkẹ́ mínà sọ̀kọ́ wà ní náà káàkiri ká aláàmà àfúrátúná ìbádá náà jìnà àdínì náà jìnà àgbàtúnà gbogbo bàbá mọ́ sí gbogbo kẹ́mínà yẹ gẹ̀ẹ́ lóbe jìnà ẹ́ ìgágẹ́ yà gẹ́gẹ́ tafuritu mínà àdínì misali a gaji sallah lokaci kuci wajibi الصبح الظهر العصر المغرب العشاء zana ji tafitin notikila masu baji lokacin na yana ba da tuwon ga yana e gaje na wayan da shike na masu baji sa su ba ma diga zuwa ma diga lasira ma diga magana ma diga isha tafitin yau wa ga guji zalla yi wajen zalla mana wajen su ba dondo Eh? ko kuma wani laji fata amma wani ji da kabwa watakila ma dalati lonu na shi a saka salaji funu ja su bana muka ji watakila ga magari ji laji zura laji lasari mu ci shi kibe ku ba da zuwa lasari magari sha ta ku ba da la ku la ku ba su ba ku ba salamu alaikum zanna wuji zuru a wuji lasari a gai hukuncin ebo na e, lokacin wuji zuru da lasari na magara ya jani lokacin da rurin wa goga na buga aka sun da minita ci zane ji sallah zuru da lasari na ba watakila bai she ga ya gato ma bai she ji ma su ba dai tafritu yau so tafrita bai kafa don doya addini wo abe na wa be wani waji wa ma sallan ma jimu subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah ga subhanallah subhanallah nde lo ani do na wata kila wa wa gbo be guteji ama enu ju wa ji bo wata kila wo be gutumo tafritu yo eh amma dina wajin bi hankali ta cin da ya ga gunga ga ayu kobo eti subhanallah na ga ge nyin do na ga ge no cha de ko bo mo gute eh un ga yadda ba mo bujige ko bo agore abin ga yadda ba ba ni miciju sallah lokaci kuki kuki ma de ga yawon ci da safi fo yi da ya ni so qalu <coughs> ya asratana ga o asara ayajin asara alama faratna e boye mana bana fiya etina mariya jiyona da mini jiyona ta addini ona eh fiya ne ne tun fi zarfiya ya e makaniya lokaci na agbapa na fi jiyo kanga amma ya ta addini ba agbapa eh wọ́n yá ìbìlú na ala ma aláàbò orí ìsopọ̀ kan tàbí ti ga kàráàjì la kàrálé fẹ́àjì la tamọ̀ sún ápò aláàzò orí aga kàrálé fẹ́àlá tamọ̀ sún babu gwamnati ya zaɓi da kayan ike ike wato ike gaskiya ya kaya wuce ja lawalan a gan abike da fakiya magabi ga zambi wannan ki kabaru mu a ta zambi wannan ki kabaru mu etu ya zandondo ga lunas ga ma da bebonu ki alitan zanaga lotu guru na wale za wange gego rubo na sasarai zanaga lotu sokwane za dede no tun atu gego rubo sabato waga ala karami nan no ya shishe gunta jalaka jalaka rale fi tabasu tazuba agon ga fasara wa yahmiluna wazaran ala zuri aga le faji la tabu tazuma ko ala sa ma zuri eh le fi gani za ala karuda na bi ya ziro na bima na yahmilu laifin ci na ji alaka ruda na laifin ci ja Allah wa ala kyugo wa mal hayatu dunya illa laibun wala wala darul akhiratu khairun lil ladina yattaqun afala taqilun so kuma mal hayatu dunya rayuwa idan fi a illa da ibo sai ya zo ya zo ko wala wa bai zogi nguyo maga cune rayuwa yan ji ajin daza da kewa ga ganyen nan eh kana so kuka ya zogi bai zo ko wuyo aga ga yi nan na misali a ga waje mulki wakacin mulki wuce ne ba a kika ga ya yau zanen mulkin hakikalin sai Allah eh aga ga waje yi nan na waga na na ne ba hakika wa ga yanzu yau eh iri kem na dawa zo ne ki saka ki jawo ya kashi shi eh a ga jojo a ga wayi kaza wayi kaza a fe jojo na mu deri ga yana da rayuwa ya to ga yana wannan ya to ko be jogi ga to be cin rayuwa ya to gan cin yi cike da ètò mi ní ètò ẹ́ wá àtẹ́gọ́rọ̀ àìwá ìjẹ ètò ya sai wa galo bai kiyami aya da jinna ga suratul ankabut mal hayatu dunya ila lawu wa laybu wa inna ad-dara al-akhirata la hiya al-hayawan law kanu ya'lamun e ti fe je wo fa ke zo ko be gina eh wa inda dar al-akhirah la yal hayawan in ya aljanna ngai rayuwa ngai jelew amma sai ga kere law kanu ya lafu bi ma na da nake ga dojin na na jahili law ga law kanu ya lafu ga kenan wala dar al-akhirah khairu lil ladina yattaqun in ya aljanna ngai be kiyamu wani su kuka ya daba mutu ne uwa ga lalle in ya aljanna ngai be kiyamu tilka darul akhirah نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا ولا عاقبه للمتقين eh waga cunai kim na lubena ga wala darul akhirah ruwa ne ci da zabi ga wala darul akhirati wala la mu guba wato la mu guba ne da ji banda na la mu ni la mu liftida la mu bace la mu tarif wala mu ci wala darul akhirah eh akhirah kan ga gaje sifa e miya karshe yana imanu ne bayan zahiri ya fasara larabci wala darul akhira emiya eh, karshe ke emiya karshe ga aljanna tilka daru akhira emiya eh, emiya eh, karshe don wani da jalu halin ladina la yuriduna ruwa fil ardi ye luya da ne ye ta ga haya a yi wacin waza waga zai wacin waza gwa ko ajuba aljanna ba eh gwa ko dale da ya ga mun da mun da tuwa cin wata wa zuwa ga kuma hukun hukun hukun to gwa ko da wali janna ba la yuriduna uluwan fil ardi e waga ga ganyen yaya wala fasada ma e gwa mu da gaban naya wala akibatul muttaqin eh ade shekhu semenu fenti bayani <coughs> ga wato yi rike mai su kula rayuwa ya musulunci ya musulmi na mudagwa letu ya ga yi wuya ya sun kwanta ida anabi sallallahu alaihi wasallam ebo tsananiyan laije yin da abu anabi ya juta zakanar cutar babu da sallallahu alaihi wasallam kuga to kuga dan nan muje na wafu ya cile ga to musulunci mai ah. e e da tsabta mu ji ga wani wani ci lalaji tuka kando ga mai jan wai cika da zai ba guda ebo ki bo fe cufe tawadi yi yendo a annabi ga da zai wai da zai zane yendo a nan e zai e wuji mu ga fedu shi shi wai fedu yan wuji mu ga biya gaga wai gaga ga yan wuji eh na na ga irai wani ke ga da cirki na amma da ga bishi shi wai wai ciwo to ya ganin ga ganin wa fe wasa sanga da ne wa

bindiyan kota misu misali abike noga ba kota ne yagun eh, ko da bin katamba misu oke iṣẹ́ bàdá da ń ṣe ẹgbẹ̀ wọ́n ti náà wà fẹ́ẹ̀ ṣàfihàn owó dẹjọ dẹdà kí ìjọba níbi ilẹ̀ ẹsẹ̀ yọ irú ń ṣe àga tó bó bá ní ọgá àbẹ́dà gbogbo ẹsẹ̀ náà ẹ ọ̀làdàrú láàkírá kẹrù nílẹ̀ ní ilẹ̀ yẹ tako èmi àlejò náà ọgá yẹn lè jẹgàn àlejò sọdẹ́sọkọ́ náà sọpá ìpínlẹ̀ tàchábọ̀ afọlá táàkiri kaṣe ilé ànkàlì díà

ba wa zijin a gawa zo wadda da nama mafiya nan so ya bugo a cada ga ga annabi sallallahu alaihi wasallam ne na alaikum bil na raufur rahim eh yin ba fa annabi kanun da ga gan al'umma jaje musulmi eh so ezubulu jikina alifi gan kafircin wajo an wa annabi yemma kala su kubba ga lalle mu doge ga gane je ga kafirci da ne ni wa annabi yemma fa innahu la yukadzibunaka yau ga ga nabi unji waye nye gba a tu unji waye laga gama na zuciya na yi kan dubu na ka unji waye laga gama na zuciya a cikin yau ga alaminu wayo za gaskiya wasu gama na liya ta gya su kuta wabe su ta a cikin yaci to kila a cikin yadda bi wa yau walakin zalimi daga ayati la ya jadu bi na kuci ci gaji a zalimi gaji ma na kafir ga mushriki gaji aya ah, so ko egbomi ya o kata wudu won ne beji na egbobi ya eh da ba ta zo da mustadrak ya hakim aga za a tabbata ke lalle hadisi yo mana kan ta da mustadrak waju da wuzi ka bunga amma ga za a bi ya kabo ke eh wa hadisi bai da babu isaka hadisi daga da ba sai mali zo kala abu jali abu jali kun bai gaba annabi sallallahu alaihi wasallam ilalu ga inna la nukadhibuka muhammadu yillawa ga mana zuciya ne yi wa ga ga mana zuciya to ga gaskiya wai ta amma yana ji faruwa na walakin nukadhibu ma ji tabi ina wa bebe ne ya laga ga mana e ga qur'ani na la yayyayo kasan wato ya ya daji ga gaskiya ta ce Eh? a ga yi tun coka su kuce na da yi gan fayin nan layu kan zai gwada kan lalle kim na abuja ne ga wadana ci goyo allah wa gama na zuciya a cikin ga gaskiya ta ci wani eh? amma ayin su kuka ya yau su ku ba bi imani yan gala ce gomi wuye ele ga gama nan yoyo ci goyo ولقد كذبت رسل من قبلك فصدقوا فصبروا على ما كذبوا وعودوا حتى آتاهم حتى آتاهم حتى آتاهم حتى آتاهم نصرنا ولا نبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين Allah tabaraka wa ta'ala la hankali a nan dicita cita ga ji damuwa ma aga wala yin nan gaggama nawa yazo ta balanta na Allah to daga manan yanzu ha ka goga wani na wuce gama makiya wala kad kuziba rusulun min qablika to ci yoto shi wato ga manan su ta ala aje da bi gaya a saga be gomi ci je da be waya ci ga je da be qur'ani ya ce gomi qur'ani uwe mutawaya wuce daga bo buca eh idan matil balwa tabat mace da gaje bayani wala yago a kuriji tucunci na shi zuwa ci laga gaga mana su ci nan fa sabaru a kurji alama ku bai te na la gama na su ci denan wa wuzu a makaci ba aga ya ga mana su ci amma nu ga wuci yawo farikan kadzabu wa farikan yaftulu eh wa wuzu ajagu alagwato na kamji ya ba kawai na gaga su nuna awalu a gyarai hatta a tawon nasuna sai na nasara ibe yana. eh wala mu baddala kalimatin la zan dun da laye ba jaddan kalma sokowa a indo je kalma sokowa ba to ke eh, a jiji bai yuharrifuna kalima amma wa bi eh ajiya likitabi ji suka yahudi musamman yahudi bai mishan ji yana jala a taura bai injila yana qur'ani kuwa ko yuharrifuna al-kalima amma yi ali ta fi aji jabba kuje yana ji wani lugwa an ci bu kuma ci yi fi bana awaya su kuma ya gaba gala mu bantila li kalimatin la da zai laya su so ko san wa wannan eh ndo sa ya su ko wa su kuma ga gana gumbabe da na babu ya gati ya kakayin eh kalma ya soko a hukunci ya soko soko a kagan ga kazaji abu zai ba wani wuje ga misulu laji wa ya annaba wuje na ga duba abubuwa ya ji fata ga wayo aha soko ka daga mafi mafuzo ga kazan wajo annabi kaza wa tutu zakaza zakaza zakaza zakaza ji ga ga mana zuciya a gbawa to e gado shin nan adi zai so ba wannan A eh, hadisi na cibiyan ga tun wake ya wato kpọ̀tùtù ẹ̀dá kpọ̀ bàbẹ̀ ṣiṣi 500,000 years iya kpọ̀tùtù ẹ̀dá kpọ̀ bàbẹ̀ ṣiṣi a ajá ní taìjẹ̀ náà ọgá ìbí kọbìlẹ̀ annabara máa sábà ní musibati ilẹ̀ fi al'adu wala fi an fusiku illa fi kitabi min kọbìlẹ̀ annabara

ẹnu tí èyí zanagádọ́ ni èyí ìkọnagádọ́ ọ̀nà èyí yẹ fàálù máa yẹ ṣá fàálù ni máa yìí rí ẹ́ láàmú bàtílẹ̀ kẹlìmátìlá zẹ̀ndún da sáà su kúgbà wa zẹ̀ndún gbà wá walakadi ja kamin na nabayar mursali lallen shi kutu betita yi ja aka min nabayin mursali labara na baji da biya waya ni da wani wadda waye tanji jani da wani ebo wadda bo keke min wa da da gani da al'ummoyi na zane shi shi wuto ba sojo ne kya jiji bi jama'a ji na kima jama'a ji jiji lo ba mu bata wa bayanin jani so ale ga gamu da mini boyo na so koyo lawa al'umma na muhammad sallallahu alaihi wasallam waye lawo su mana eh ya de karatu e bara ya waya shi shi to ne ya ji ma eh to ne wala ya fa'u dal jidd min kal jidd cuba wa in kana kabura alayka iraduhum fa in istata'ta an tabtagiya nafaqan fil ardi aw sullama أو سلما في السماء bi بآية ولو شاء الله لجعلهم لجمعهم ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين aya ne zaya da su jaya كان كبر عليك ka na kabura alaika iradu bata gane ji kafiri ji cettawana zumana ya wani nge gofi o oh, oh. kya ta ta mi ga wuya za ga so ko ga za na zu mu ya fe da ga wa gwano so ko ga to lu ba la ga gumi ya wa nabi lamar wuci ga gbofi we fa in istatata wa ga de kagbo an tabtagiya nafakan cha ba wushe da kimbo a wushe ta ko kin ta ko ta ko eh au sulama ko kuma wa ga de kagbo wasu lama ya pa wofi ogun da sama sama fe lo ti ehun biya odo wa yo bi oya etu e kin lo da na odo wa yo ko kuma ya pa na da ti egun da na fe ogun ogun da sama fe da wa be ya zana ji imani anu kawo gaya daga ya agwa ziso kwe gaga mi awon annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam eh akpalagun sama da sama da waye bayin ga gawo wuce da dasu ba da an gija tobon ta ga da jibe wazi na wai jine ko gadda ci da wuce da jini illa go illa ji imani da musulunci wa kawo maga gushe ba fe lo kin kin kin kin nin nin nin odo de lo choji mamaki ne zo la le le an ga to ne waye musulunci nlaji ma juwa ibn walau sha Allah ga basu ko bale jama'u alal huda nga ala ke ba ga ko ka ba ta ke ti bawo eh asan basu ko walau sha Allah la dawo ajmai ga basu ko ba ga ko ba ta be ne eh to nana ba ni kiwa lawo kiwa la mashiya na ga igan almashi'atul kauniyar, na ji almashi'atul shari'a, su kome wa ga zandun dulu da bawo na almashi'atul shari'a, amma su kwa kwa ga mutu bata da bawa na almashi'atul shar'iyya kauniyya nga ba, atun bawya mun bawya na mashiya na bonna yake yo kadara basokwa àmọ́ àwọn ẹbá sọ̀kọ́ ẹbá ṣe ní ọ́ ẹgbọ́n àwọn ẹbá sọ̀kọ́ bá ṣe rí anáwọ̀ tí ẹgbẹ̀ ìgbẹ̀ pàtí lè jí máa ní ọ́ yàyọ̀ náà ṣúbù tó rẹ̀pàkùnmù lẹ́dí ẹjí bọ̀tá tó tí ẹni jà lítẹ́ ẹ̀nà pàtí káwọn ẹgbẹ̀ bẹ̀yàn so ne ban ko ban ka ke ban ya na suku da o su ku daji yau eh ma kunna li natadiya laula ana adana Allah e ba wani wale da nan ne ta ti musulunci na ya soko yo eh ka soko da wuce da bai ga ya da mini ba ko aluma annabi Muhammadu ba da jaji suna nan sallallahu alaihi wasallam na do ci ga fe ji no eh ga malawa bebere la ci ga ga ki wani kwa bebere da su kudda bu na gawai ji ta wani ba ta ma adalin ciwo ya su ko su kuti da nobi na kwan kaya su ko yiyo na magaba su kuna wajibi kayan yiyo oge ne ga wọn kawai wato da tsaye obe yi na gaba oga ya wato na gaba wani wajibi yawon yi kaya su ko yiyo to zanu ladara mubo wuba kula da alijanna na rama ni mu yo so kwanu ji yo min no yo ratu zanu la mun ji ba zan azabu mun la da ku azabu na to to adalin ji yo mutu bi na kwa mutu bi na kwa kaya so koyo na magaba so kono ajibe kaya ne abogo fala ta kunan na minal jahili anani ga fa da ta ci ji gara ke do mari na yi na wula bai ci taki da fala ta kunan da minal jahili a annabi ga fi da taci zane ji ta rake ko mare ki rake ba banin rake bon ga ya zo ga kewa gagan e ba wuya su kuyo mu rake bon ga ya zu la wula gagan da baran ga la ba wuya za eh rake bo ya zu la wula annabi na da nasara ta maka gina eh cikin larabaji ba gitu da rayu da rayuwa na ezule ga dabara na biyo ke boyo ji dabara na biya wajen maja na biya waga gaga mi maja na biyo wa na bi can wogbo ba mijin mi maji wa eh wani ayar da su ko ga idan mini suratul amfani lau an fakta ma fil ardi jami'a eh gaba allafa baina qulubihim ko lawa anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina kulubi walakin Allah allafa nan su ko ga mun don da jiyan tsora ke bu yo dole ga ga dabara zanga na la ci caji imani eh, ko dole ga ga eh yan waza eh ga lawa caga ga za mu ci ga yan duk da haka annabi su komo ba sallallahu alaihi wasallam su komo ba eh bayan da cire ji asbabu ya ba wuna na mai waga ga musulmi jalan ya tu e za ji dabo e na su kwa gugwa ya ni ya na su kwa wa ba na wazi waza ji zamu ci jo e ba zahiri ba ci ji imani ya ya wazi ci ga zuwa ba ezi shi dabo dukiya ga dagwa fiyawa eh dukiya tsaba misali waga ce kuna na biyu ekunye hune ne lile lakad nasara kuma allahu fi mawati na kathira wa yau ma hunayin iza ajabat kuma kasarci kuma falantuk ne an kuma shaya ekunye nura da tsaba ya gani mana yi mamakin dukiya ji na barkace na aku ya kana ji misali a gan rakuna na bidiyo ku yau ne ne wani wuyi ba bai da ko gube bugu tutu ya da guni raku ya gani no eh nan giji ba bai da shi bugu tutu ya da shi ba eh aga ga wujija amma kyanin da titi bayan no mu fe gugan nfe gangan tarihi wuce tabbata ga abu su ga dan daji ya kure shi ci ya na nan gan ga rakun shi tun annabi la abu su ga ni bujo ki annabi wazin wala imani ji eh rakun shi tun agun la shi tun ya abu su ga na abu su ga na ga egi usu ku muawiya ngoto rakun shi tun da na be muawiya shi rakun rakun shi tun aga dukiya tsaba tsaban zina da azarfa eh, a nan diga gaga dukiya na dai gani mawuci na ngala je dai za a biyo kuma kila arba ji gobe amma patun gun tuko ba na ga to dena ni be lagge ba na a nan ani diga ya lan ne be lagge ba mana bana uga be kwata uga kwata eh kwata ji gugo mun ci gaman la musulunci ti fe gashe ba da ye wada ciji yinan na aga etuna so wala da na aga lokapa Ya ye gboro ya musulunci wazi a bebe da a gafi a gini wuje tuta inu ya eh zendo ne kapa na wajina almazi daga da kapa yin wuji wazi zan da ci wazi ga lu ga so ko gafi sanadiyan imani da ce wayo a shushi eh e wadda ci jaji amfani da dukiya a jin zaman ji zafi addini zamu ci ya gadi shi kafa bani bufuni banu gaula ji imani talauci ji lalace eh? jikafa jikafa bufuni ko ya bufuni otu kawai ya zamu ci wa jadini na ba jadini mi mugo jikafa e ta kan ga fu da mu fu gada zamu ci ma da yana wasa duniya ga dana sai wa kun umirtu an uqatila nas hatta yashhadu an la ilaha illa allah zani ade bara kwata jumbe be fana egungun eh ku fara wal munafiki wa glu alayhi wa ma'wahu jahannam allah fa bi bani ka chibi china ile go ko ya ko ya gi kinetia eti zoko iza ta ji iza shi ba bai mutu a cike yi wa na ba su tajibu lazi na ya mawa karatu ya yi fa'i na ya yi zai zane da ya ji na iza iza shi ba bai mutu ne gikin ba ko allah fabi biyu so yi ba ìjìgbà táyé wọn egègé kó adìzàní bi ìgbà tó ètí nàìjíríà ní wani kó aya ta yawan mishayin na jirani ciji da wancin biga gan na jirani kinkici guda zaman na mu magaya da ji ba ba su kwa da ji bincike mini atlas ya adisu to ci go kai ji bincike kwace wa atlas ya adisu to za ke ba ne rubuna ilaliya amma <coughs> idan internet bayani ne dai intaneti wani dana najiran ejiyoyo zaman ne malu da tace saudiya ita fata gama yau a ga 1934 gudu da mini daulayin saudiya ba kemina ile ki ga ji kwatanci ba na ke ibadan na kemina ibadan yayi nigeria wani ki ga ji ibadan ya gan ba nuna na south west ko south west gabo ibada da nigeria ya nigeria to a ce gaga na jirani ya saudi luyi da saudi da south west buci da saudi population yiwu wajajen na 2004 a goma yi za 247,000 ko 247,000 approximately 246 actually a year so ebali safi ni tubani ya yagumu ila ila kutu tu ila pako chitu shiba ko twabo ko gaili safi ya zaji wuci bani e ban census na ji 2004 ina watakila wada ga biani so iga ga ya dutu ya gumu ke lissafi ya bidaya abu na ya baci wani najira ne abu na census na idan sai dai najira ji eh, eh, ya ji waje ya algusu census na ji 2006 yana nigeria yana wani gwaga population nigeria da a eh, population ya bida das da 267 approximately 1000 ko 267,000 approximately ko za ku tuntun ya da kwakwace tushi ta bai gutu abin so ya ga cin bambancin census na ji nigeriano 2004 na eh a jide 247,000 na da na abejin yabi da 2006 na a jide 267 na wadda kwasta kusa range ni bu adam watakila e ma gaba minus minus ya gama rashin gaskiya na ya je nigeria ga wuce waya watakila ga ajiye ne eh bone de giga ebi da ga yan jira ni don ko kuma ya ga gugun da ya bone 2004 an ke 2006 e ya ku ba to make a great difference so e ba de ga kokoro yo yi ga wa ga ga Nigeria kin yi yo na ke misali bidane ba chu boda yan saudi lo kafayen yaman gabo ma abinci da bayani titin gire ya ji fata gaza na kinga na wayoyi eh to ìwọ̀n bábọ̀ ní o tó tó lè lọ zauda ga wani ga a to wacce ne yan aya ne je dibata ya lobe zai shirka da na kunji makaci bai madina ci ba ko makaci ga ga wa wa lo maka yana wani kafin ne gubo bata yi musulmi ga wani nan eh ezo to yi kafiru da maka sa ba nu ga gbota mulki otuna alugun sama ka alugun sama dina bana harami eh mun da tafiya ya bayani ga abin da tun da calo makaulani a ga injiniya wacce gwamnati na daidai juna kafi ruwa sau da ga ma sama ka kyaji jina da wabawa da na hillo da ya makau a ce ya wagi bonin wafi bi ma na yi na ga isa da na yi ba na tuba a jina na ganin mafe cire ma giba no gi da ya maka wani mafe le wuce ya wuce fe gaga an yi yado an yi yado <laughs> a gani maka ba zai da eh? annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ma maka giji fa eh? alhamdulillah ba dai ga cin cin Allah wa fabi dai gina gina su kuma fi cin su kuma lada ne lada ne jiga ba su kwaji ba su kuna su kwala ba iwan to fa lagi su kwaji ta tacu zubur na jagi da ga jannatu firdausi na subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum ya yana da wasu إن يوم معوضين يوم إلا من الجلوس ya ci fata ga yawo ga gina man gina man ya giga ya tiya walau tara yukifu ala rabbihim zahiri aya ne wuba gaggan kafiri ne lesu kwai lokaci na gegurin su ko haki gegurin su ko su kwace gangan aya madawna ta akwai qur'ani ga ga kalla innahum arrabim yawma idhin laba mahjubun lalle kafir je fa kiyame to coci ga haka ke ne mu to a le su koya na naga man ta fi gaga eh zandondo ga aluma ne sallallahu alaihi wasallam buda na wada be kiyama wa anabi ka kafiri ali anabi amma musulmi na zuwa aljanna na ali allah so a madadi a ga su kulu wani anabi yana a su kulu wani allah gawa ga e na alamayin yin sa'ada ni arziki kiyama ruwa da mini mina alamu wasu kule Amu amuja alamu yogo ga ga ba fa kiyamu wa annabi leya eh aja ji misali da ne bi misali eh hadisi ne je uwa ga annabi ale da mu ci fa kiyamu ma fe ga sa fe ga da malaika ji ga eh zanne ja dume mi jayo ne be be be malaika da ga ai ji sai zuwa bo zamu ci jile annabi annabi mun yayi lulli malaka zai malaika je waga Allah da ku gwafe ku minana annabi ce ya ga zaban shi wani malaika ji ga kuke na sai su mu bona annabi ce ga fa sokkan lakum fa sokkan lakum Allah wa bi Allah wa bi daga zai ne yi dana annabi ce ga sha so e bogo na na bani na man diga dana gyaru jiyo mai gyara gyaru jiyo walau tara idhu kifu ala rabbi da yau gane lokaci na gyage gbar su ko ne uji ga su ele soko ya alle soko ya alle su kwaya amma da gye gbar su soko ele ai kim da duyi jago soko ele ai amma alle kwaya su soko a ga ga ale sa hada bil haka ikina e mai gana ne yake amma uji gaskiya ya a to mafi amma fi ba kuma ni baba ali azaba yani baba abu kanu bala wa rabbina so ida ji sare bi etu sanan mun sai ne jazakallahu khair assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alade plate da bai dvd for 1 to 3 how one oh